One Arewa TV. Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave Je l'ai fait parce que je suis courageux Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Alhaji idris debi inno a shekara ta 1952 a bardoba da ke kudu maso gabacin chadi ya kwace ya mulki a hannun isa nabre biyu ga watan disambar 1990 ya dare a kujerar mulki kwana biyu bayan haɓar da isa nabre daga shugabancin kasar chadi sai a 1996 aka haɗa zaɓe shugaban ƙasa kuma ya lafiya yi zaɓen zalika a shekarar 2001 da 2006 da 2011 da 2016 kuma a watan janairu 2016 ya zama shugaban tarayyar afirka Africa kuma a shekara 1976 ya samu lasisin zama matukin jirgin sama a kasar Faransa inda ya nuna kwarewarsa a fannin daukar sojoji zuwa filin yaki. Idris ya mara wa Felix Malum baya tsohon shugaba har zuwa karshen mulkinsa a shekarar 1979 kuma har mutuwarsa ya dawo kasarsa a shekarar 1979 yayin mulkin Isan Abre kuma ya kasance hannun damarsa ya shiga tawaye a 1980 da ya yaƙi gukulu waje bayan da gwamnati ya rikon kwariya ta kasa ta tarwatse bayan wata biyar da ka fata a wani lokacin ne isa labre ya nada idris debi a matsayin babban kwamandan rundunar sojin arewacin kasar wato fan ɗaya daga cikin batutuwan da ya saka a gaba yayin da yake yin shugabancin ƙungiyar tarayya afirka shiwe kawar da kungiyar boko haram a taron da ya gudana ranar hudu ga watan maris dubu ɗaya da tara da goma sha shida al'amarin da ya kai ga ƙungiyar kara yawan sojojinta da ke yaƙi da 'yan ta'addan boko haram kimanin dubu goma da aka yi wa lakabi force mitin national news da aka kafa watanni biyu bayan taron ranar 23 ga watan mayu shida a jamina hakan kai ga kungiyar tarayyar turai yin alkawarin taimakawa rundunar sojin da miliyan hamsin na euro domin taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'addan boko haram daga bisani shugaban kungiyar tarayyar afirka edis debi ya canza salo inda ya bukaci wurin donald ta yi zaman kanta da dogaro da kai al'amarin da ya shigar da shi cikin tarihin nahiyar afirka domin kuwa edis debi ya bukaci kwatowa afirka yancinta daga hannun turawan mulkin mallakar faransa domin ya lura da shi kudaden da take yi wa kasashen nahiyar afirka idris debi indo ya rasu ranar ashirin ga watan afrilun daya bayan ya lashe zaben shugabancin kasar chadi da ya gudana ranar goma sha daya. ga watan afrilu kwana daya bayan da hukumar zabe kasar ta sani ta sanar da sakamakon zabe inda ya samu kaso 79 na kuri'un da aka kada marta idris david inno ya rasu bayan raunin da ya samu a filin daga bayan da rundunar sojin kasar ta fatattaki yan tawaye da suka yi yunkurin shiga jamina babban birnin kasar Mm, na san kina na don Allah karki ja ba.